Jam'iyyar PDP jihar Kaduna ta ɗaga kara game da salon shugabancin gwamnatin jam'iyyar APC a jihar. Tana mai nuni da cewa akwai tsare-tsaren da suka yi hannun riga da ci gaban al'ummar jihar. Taron jigajigan jam'iyyar PDP da shine irin shi na farko tun bayan shan kashin da ta yi a zaben shekarar 2015. ya ga manya-manyan 'ya'yan jam'iyya daga dukkanin ƙarar hukumomin jihar Kaduna da suka rike mukamai mabambanta a baya. Tsohon kwamishinan ilimi a jihar Kaduna Alhaji Suleiman Lawal Karu shi ya karanto sakamakon bayan wannan taro. Wannan kwamiti da muka taro da aka yi ya duba ainihin abubuwan da ke faruwa a Kaduna tun lokacin da wannan gwamnati ta zo ba ta amince da abubuwan da ake yi ba musamman na cefanar da hakkin 'yan jihar kaduna ga wasu 'yan jihohi ana ba su mukamai wanda yake by back inherently na mutanen jihar kaduna ce amma ɗauko wasu daga wani wuri ana ba su mukamai wanda kuma mu 'yan jihar kaduna ba za mu je waɗannan jihohi mu samu waɗannan mukamai ba kuma wannan taro ya lura da rushe-rushen da aka yi ko da yake mutane sun ce sun zaɓi rusau to amma rushe-rushen da aka yi wanda yake ya sa mutane cikin fitina cikin wahala akwai tsohuwar da yake da aka daga gidanta aka sake shi ƙasa ita ma sai ƙasa ta tafi kenan tana lahira wannan kwamiti ya iyayya ga ra'ayin wannan gwamnati na ƙin biya mutane albashinsu a kan lokaci wai sai an ji an yi sufuri ne an yi ne ɗin ba a biya su ba. Alhaji Rabi'u Bako ne shugaban wata ƙungiya ta dattijan jam'iyyar PDP da ya ce jam'iyyar fa ba ta yi wa kowa laifi ba. An ce ana neman canji to an nemi canji amma ba ce canji mai alheri ba. PDP a jihar Kaduna ba ta rusa gidan kowa ba ba ta kori kowa daga aiki ba ba ta yi wa mutane ritaya a kan lokacin ritaya su ba ta yi ba. Shi kuwa tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Kaduna Alhaji Shehu Usman Tahir cewa yi watan tona asirin jam'iyyar APC ma bai tsaya ba tukuna. Ba ni san ana saurin fasa kwai yanzu. A bari su nufin su yawa a bari su shiga cikin rami sosai daga nan za mu faɗar kamma al'umman jihar kaduna sai su gane ga shi yanzu su suke sharan kashi a bakin titi suna cewa sun samu dividend na demokarasi. sai dai fa muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar apc a jihar kaduna honorable salisu tanko sono ya ce dukkanin halin da aka tsinci kai a ciki a jihar kaduna jam'iyyar pdp ce ta dilmiya mutane cikin shekaru goma sha shidan da ta yi tana mulki da ya faru ana yi ne akan bisa gyara bannan da suka yi shekara goma sha shida suna yi kuma kamar yadda suke faɗa cewa albashi da sauransu ai abubuwa ne wanda yake su suka haifar ma kasar nan kuma yanzu gyaran ake yi so duk wani abin za su yi kuka ina tunanin cewa bai kamata su yi kuka akan wannan ba don kuma saboda bashi ka karya mutum da hannunka bayan ka karya mutum da hannunka sannan don an zo ana kokarin gyarawa kai karka yin magana in ma wani na da magana zai yi amma ba su ba don su fa duk wani magana za su yi a Najeriya da ƙasa baki idan da suna da tunani ba abin da ya kamata su ya wuce roƙon gafara da neman a yafe musu zunuban da suka ɗauka mana shekara goma sha shida. Taron jam'iyyar PDP dai shine karo na farko tun bayan shan ƙasan da ta yi a zaben shekarar biyar, kuma duk da yake taron ya ga jigajigan cikin jam'iyyar daga yankuna da dama tsohon mataimakin shugaban ƙasa Akitan Muhammad na Sambo da tsohon gwamnan jihar Kaduna Ramalan Yarfa ba halarci wannan taro ba. Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.